sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. jama'a salamu alaikum da fatan an wayi da lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai ziyarci katar da jamus mako mai zuwa don tattauna da muhimman kawayen amurka akan halin da ake ciki a afghanistan Blinken ya faɗa manema labarai jiya juma a ma'aikatar harkokin wajen Amurka cewa zai tafi gobe Lahadi kuma ya yi godiya mai yawa ga Qatar, babbar madogara ga babban jirgin saman Amurka da ya tashi daga Kabul kuma wurin farko na sauka ga dabban 'yan gudun hijirar Afghanistan. Babban jami'in diflomasiyyar na Amurka ya ce daga nan zai nufi sansanin sojojin saman Amurka na Ramstein da ke Jamus don gode sojojin Amurka da ganawa da 'yan gudun hijirar Afghanistan. har ila yau blinken ya ce zai jagoranci wani taron ministoci na kasashe ashirin afghanistan tare da ministan harkokin wajen jamus heiko mas ya ce kasashen ashirin dukkaninsu suna da ruwa da tsaki wajen taimakawa wajen tsugunar da 'yan afghanistan da kuma rikon 'yan taliban kan alkawarin da suka ɗauka. an sako wani kwamandan runduna ta musamman a mali jiya juma'a bayan da wasu fusatattun jami'an 'yan sanda suka nufi gidan yarin inda aka tsare shi bisa zargin amfani da mugan makamai don murkushe mummunan zanga-zanga a bara. An tsare shugaban sashen yaƙi da ta'addanci na 'yan sanda Omar Samaki a jihar Sahel kan rikicin da ya barke tsakanin jami'an tsaro da masu adawa da tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Bubakar Kaita. Zanga-zangan injinin Kaita ta girgiza ƙasan Mala a bara. inda daga ƙarshe ta kai ga kifar da shugaban a juyin mulkin soji. Ɗaya daga cikin irin wannan zanga-zanga a ranar goma ga watan Yuli na shekarar 2020 ta haifar da gama na kwanaki da dama da jami'an tsaro. 'Yan adawar siyasar Mali sun ce a lokacin an kashe mutane 23 a lokacin tashin hankalin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa an kashe masu zanga-zanga goma sha hudu ciki har da yara biyu. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta faɗa jiya Juma'a cewa Amurka ta akaba wa wasu jami'an leƙen asirin ƙasar Iran guda hudu da laifukan yunkurin yin garkuwa da wani ɗan jarida ɗan Amurka kuma mai fafutukar kare haƙƙin ɗan Adam. Takunkumin na zuwa ne bayan masu gabatar da ƙara na Amurka a watan Yuli sun tuhumi mutanen hudu da yunkurin yin garkuwa da ɗan jaridar da ke zaune a new york wanda ke sukar tehran wanda a baya kamfanin dillancin labarai na reuters ya tabbatar da cewa ɗan jaridar ɗan asalin iran kuma ba amurke masi al najad iran ta kira wannan zargi da cewa ba shi da tushe Andrea Gaki, shugabar ofishin kula da kadarori na kasashen waje ta ce makircin garkuwa da mutane na gwamnatin Iran wani misali ne na ci gaba da kokarin rufe bakin mutane a duk inda suke. Takunkumin ya toshe dukkan kaddarorin mutanen Iran guda hudu a cikin Amurka ko da suke a ikon Amurka kuma ya hana duk wani ba Amurka mu'amala da su. Sauran waɗanda ba Amurka ba da ke gudanar da wasu mu'amaloli tare da mutanen hudu su ma ana iya sanya musu takunkumin Amurka in ji sashen. Jiya Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya ziyarci jihar Louisiana don tantance irin barnar da mahaukaciyar guguwar Ida e ta yi a kudancin jihar kafin ta nufi arewacin kasar tare da yin barna. A birnin La palace jami'an yankin sun yi wa shugaban bayani game da guguwar da ta bar mutane kusan miliyan ɗaya babu wutar lantarki, yayin da wasu dubu ɗari shida suka rasa ruwa. na alkawarin zamu mu da ku in ji biden a farkon taron manema labarai wanda ya haɗa da gwamnan louisiana jambel edwards wannan guguwar ta kasance mai ban mamaki To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri da ya wurin naku. Ya New York. New York ga idan malam sai ruwa ake ta mana cikin wannan mako. To kabar na gwamma yadda muka saba yau ma an gaggayyace mu auren raki. Masha allahu <laughs> ya yau an gayyace mu auren raki ga wannan aure bari mu fara da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan profesa da uwar gida jeremiah madaki da kuma da ungo toma da liobdon waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu a yi sa a malami madaki da kuma gadon toma da liobdon za a yi ɗaura wannan auren ne ranar asabar mai zuwa a majami'ar ekuwa da ke gura top refin jos karamar hukumar jos ta kudu da karfe goma na safe sai kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga aishatu muhammad miru mamar atake da abokiyar zamanta ladidi don auren ɗansu faruk muhammad miru da amaryarsa Hafsat Sama'ila to Allah ya sa an yi adace wanda aka riga waɗanda za a yi kuma Allah ya sa za a yi adace ya kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin sun amin. To sai kuma sakon taya murna zuwa ga Alhaji Sada Muhammad murnan auren ɗansa Aminu Sada da amaryarsa Fadila Zayyana da Uzai Bacin Sada da ita ba angunta Suleiman Musa. wanda aka daura a jiya a masallacin juma'a na misbahul islam a unguwar ribe low cost kaduna sai kuma taya murna na bar ya huce zuwa ga muhammad gaddafi yusuf da amaryarsa maryam muhammad zanza wanda aka ɗaura aurensa a makon da ya gabata a kumasi unguwar yalwa sai kuma sakon taya murna zuwa ga iyalan gidan akilo a kumasi yalwa a jagorancin wazirin nufawa jibrin akilo da Masa'udu Akilo da kuma Malam Halidu Akilo na daurin auren yarsu Habiba Sumaila Akilo da aka fi sani da Sumaila Action wanda za a yi a gobe Lahadi a masallacin Nation a nan Yalwa kana za a yi liyafa a Prampe Assembly Hall. To Allah ba da zaman lafiya a auren rikin duka ya kuma ba da zuri'a ɗaya ba. To bari kuma mu miƙa gaisuwar ta'aziya daga Zaidu Bala kofar sabuwa birnin Kebbi shugaban muryar talaka na ƙasa. wanda kuma shine shugaban kungiyar tsofaffin ɗaliban makaranta gdss birnin kebbi waɗanda suka kammala karatu a shekara ta 1999 wato yana mika gaisuwar ta'aziya ne ga iyalan ɗaya daga cikin membobin kungiyar wato tsohuwar ɗaliba malama hawa bello wadda aka fi sani da suna hawa ulle kafin rasuwa ta kuma ita ce mataimakiyar shugaban kungiyar tsofaffin ɗaliban wannan makaranta to allah ya mata rasuwa a birnin kebe to allah ya ji kanta da rahama mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. amin sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan alhaji tijjani alhassan a kumasi musamman matarsa hajiya mama tije da kuma 'ya'yansa wanda Allah ya rasuwa a makon da a ƙarshen makon da ya gabata a birnin Kumasi. To muna addu'a Allah ya ji kansa da rahama da sauran magabata baki daya mun kuma kyautata namu zuwa. Amin sun amin. Bari kuma mu mika gaisuwar ta'aziya ga Mrs. Gloria Tarfa da mai gidanta Ali Tarfa da ke nan Amurka da dangin su baki daya. domin rasuwar mahaifin gloria soja tlama malgui wanda ya rasu a garin marma na karamar hukumar hawul da ke jihar borno jiya juma'a to allah ya ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen. bari kuma mu mika gaisuwar sada zumunci ta abar ya huce muna mika gaisuwar abar ya huce zuwa ga mai sarautar jarmai daniel danladi da jikarsa wadda take bikin cika shekara to allah ya sa an shekara lafiya gaisuwar taya murna cika shekara ga sanusi sale sunshine na asibitin koyarwa malam aminu kano gaisuwa a bar huce zuwa ga hajiya basira ta asibitin koyarwar malam aminu kano sai kuma alhaji dan lami yusuf da 'ya'yansa alhaji aa yusuf tare da 'yan uwansa duka a alkaleri da fatar an tashi lafiya to sai kuma gaisuwar abar bar huce daga sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya ya ce salam masu gabatar da shirin a bar huce da fatan kuna lafiya ya ce da allah ku miƙa min saƙon gaisuwa ta zuwa ga muddasar muhammad tafawa balewa da ahmadu manaja bauchi unguwar da madawaki a nan jihar bauchi sai kuma saƙo da ya fito daga hafizu balarabe gusau ya ce gaisuwa ga dukkan ku tare da fatan alheri a isar min da gaisuwa ta zuwa ga 'yan majalisar ibo road da ke birnin gusau gaisuwa zuwa ga chairman garba mai giwa da muhammad salu kaura na moda da ubaidullahi yaya kaura da nasir m imam gusau da kuma mubarak sarkin yaki da yasir bello da kuma junaidu sani magama da hassan bature mai gari da da hadi da ahmed polo a gane in ka ce ahmed polo wani ƙwararren tsohon dan wasa ne na ƙwallon kafa shi yasa ban sani ba wannan shi ma ko dan wasa din ne <laughs> allah sa an tashi lafiya da wannan safiyar To amin suma amin bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri ta abar huce daga Aliko Auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladi jihar Filatan Najeriya ya ce a miƙa mishi gaisuwar sada zumunci zuwa ga Murtala Dabbasi kaga dama Allah ya sa Dabbasi na haka yake da Aliyu Abdulkadir mai riga sai Bashir Tela lafiyan bare-bare da Ado Salati goma ga Annabi Rijau da JT Love ji Kanduna sai kuma Ibrahim Musa Wada da na Mairo Umar Makera sai Faruk Mahe sai kuma Aliyu Muhammad dan Fulani da Babawo Mato mai addu'a. Gaisuwa bari ya fuce ta Muhammad Salisu kauren na boda zamfara zuwa ga farko yana gaida ma'aikatan sashen Hausa to a madadin ma'aikatan sashen Hausa duka na auren bakin shugabanmu Aliyu Mustapha Sokoto na amsa wannan gaisuwar sai kuma Excellency gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Matawalin Maradu. Senator Sahabi ya ukaura sai Honorable Attorney General zan karanta shi da ya rubuta. Da mm. <laughs> Honorable Attorney General and Commissioner for Justice jihar Zamfara. Sai barista Junaidu hai manya-manya ne fa ya haɗa. Mm. Waɗannan manyan gaisuwa ne. A <laughs> ah, manyan gaisuwa ne. <laughs> Sai Honorable Hafisu Balarabe Gusau da Ofisa Musa M. Lawal Gusau da Alhaji Mele Yusufari. Sai Ofisa Aminu Muhammad Kaura. shi ma honorable ne da naziru abubakar sabo gusau sai kuma mubarak s yaki gusau da muhammad ahmed usman da fatar an tashi lafiya to bari kuma mu karasa da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun yakubu abdullahi dambam ya ce a miƙa mishi gaisuwarsa ta bare huce zuwa ga mai martaba sarki misau alhaji ahmed suleiman lalle kan yau Eh, yau manyan gaisuwa ne <laughs> yau manyan gaisuwa ne masha eh, Allah za mu ci agogo manya kenan ai kuwa <laughs> ana ma magana da hmm. Alhaji Baffa Idris Musa hakimin Dambam da Honorable Baballe Abubakar sai Alhaji Mustapha Shamado da Alhaji Ibrahim Baba Umar Sadaukin Misau sai kuma Alhaji Tukur Sha'ibu Ringin dan kadin madakin ringin don lekan yau <laughs> <laughs> yau yau ne eh, yau wato da fatar an wayi gari lafiya to baba kamar yadda muka saba a cewa kullum komi kirkin ka baka gama kasuwa da eh, kasuwa wannan jigon dai zamu jabirki sai kuma mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana kamar da muka alkawarta bakon da muka raka makon da ya shige ya dawo mun mm. alkawarta cewa za mu a karasa hira da shi wannan fitaccen mawaki da aka fi sani da suna morel So, mm. a makon da ya gabata baraka bashir ta tambaye shi kalubale da suke fuskanta a wannan sana'a ta sito bari mu tashi akan wannan gaba. Iyaye dama mamana ne da ita da matsala tun daga farko in har wanda Allah ya baka ke kuma shi kake so ka bi aka samu sabon kin ga mm. amma shi wannan baba na kan gaskiya a ba ruwan sha ran ma na bar gida <laughs> ina karabi ina ji ina shekaru goma sha shida ko sha biyar haka muna mm. lokoja na bar gida na je wani show mm. ban gaya mishi ba da dare na bace na je na dawo na dawo na same shi a gaban gida yana jira <laughs> yana jira a gaban gida sai da ya dawo da na dawo sai ga shi na a waje yana jira na da bulala yana shigan gida aka yi mun bulala aka yi mun bulala sosai to ni ranan ne kuma na yi tsari na ce ni bulalan nan da aka yi mun yau yi ma ogan nan magana sosai eh. sai ah, bayan ya gama mun bulala na koma daki shi ya koma daki bacci sakan dare ba mm. kamar karfe daya da wani abu na koma daki shi na je san cewa ya ya ya sun ma kamun ya rasu na samu blessing na shi shi da ya bayan da na masa magana ya ce eh to ya ji mm. so bayan na masa magana sai ya ce to ba damuwa amma dai makaranta sai ka je makaranta na ce dole dole wannan ya ce to kar dai in doki music in sa kai na sai na gama makaranta na ce to ba damuwa mm. so ina zuwa makaranta kuma bayan shekara da ya rasu Allah sarki kuma bayan rasuwansa kuma performance ɗin da nake a makaranta haka na samu na bibiya wasu kin gane kudin makaranta kudin handout da waye-waye so tun dai da musikin yake taimako na kuma bayan ni na gama kan ne na ma gaba ɗaya ni na biya musu makaranta da kudin music da kudin music so tun da ya sa albarka abin da sana'ar kuma da ah, talent sun kuma ke samu albarka sosai da karbuwa. To banda wannan wani irin alfanu aka ƙara samu banda biyan kuɗin makaranta da taimakawa 'yan uwa. Yawwa, um, to an samu da ya haɗu da mutane da yawa you know, na haɗu da mutane da ko shi babana da yake da rai ko da yake babban ofisa ne ya rasu a yana samu ya samu promotion zuwa commissioner of police. Mm. Eh, bayan hakan ne ya rasu. So ni kam a haifin nan zuwa nan Allah ya sa na haɗu da mutane manya-manya sosai da shi ma a lokacin ko babar na ina gari inda yake zai ce a yaro na kayi misali so na samu haɗuwa da mutane na samu karbuwa na samu alfarma da yawa da yawa da haka Allah da ya taimaka. To yanzu tun da an samu ɗaukaka a wannan waka wani irin taimako ake ba aka yi ko za a yi wa masu mawaka ƙanana masu tasowa. Eh to abin da ni dai nake idan mawaka eh, masu tasowa nan akwai jiya wanda eh, sai su kira ni su ce a ni ina so a sa an samu an san su suma kin gane ko. Mm. So nakan yi features ɗin nan a social media kuma in na ga yaro wanda yake da talent sosai in promoting nashi in posting kun har akwai irin advice da zan iya bashi game da yadda yake recording ko yadda yake rubuta wakokinsa hakan nan dai sai an bayar hmm. kin gane wanda kuma kamar kwanakin ba wanda ya kira ni kace yana so ya wakokin shi a iTunes ko zan iya taimaka mishi sai na gaya mishi yadda zai iya ce a shi gaskiya bai da kuɗin buɗe account kin gane ko mutane haka kuma sai ki taimaka musu ki to me burinka a harkar ta waka a waka ko? Eh. Buri na bi samu in zagaye duniya gaba daya a jini da samu kuma in promote mu na arewa, culture mu, kayayyakin mu, abincin mu. Zan so dai kawai mutane su gane cewa wannan arewa nan um, wuri ne wanda za mu so gabaki ɗayan duniya su gani kuma su gan su da daraja bayan da kullum an buɗe tv sai a ce ah, abu kaza ya faru arewa abu kaza ya faru arewa ba ni da wakoki na ina son nuna good part na arewa da kuma yanda eh, culture mu ke da kyau ba ma kaji morel ina ga duk da yake dai yanzu da sauranta amma tilas mu mu sallaba da shi a wannan a eh, wannan yawwa <laughs> sai kuma eh, mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana mu sake hmm. gabatar da wani mawakin to baba yau labarin da zan baka labari ne da ina jin labari ne wanda Muhammad Ahmed Usman tun gan makeri jihar Niger Najeriya ya aiko. To labarin ne ya aiko da wai labarin wasu gobirawa biyu da suka je Legas neman kuɗi. Masana kasan da yake dai ana tashin tashina ana rikicin kabilanci da na addini da dai sauran eh, kowane wuri kaje zaka samu dan kowane wuri. haka nan ne in ka tafi arewa akwai na kudu in ka je kudu akwai dan arewa dai haka dai ko eh haka dai aka ca kudu ana zaune wurare to shi mm. wa'annan sakkwatawan mm. wa'annan gobirawan suka tafi Legas neman kuɗi haka shikenan gudan sunan shi dan inna gudan kuma sunan shi na hatsi to shi dan inna <laughs> sana'ar sana'a ita ce da ko ai ka san da ko ai baba da ko na sani ban san ko ku a gane kuna da yan da ko ba a tasha a sosai kuwa akwai su ina ne ba a zo yawwa sai dan new york <laughs> akwai sa new york a new york da sauki nan kasar ka ɗauki abu da a ka ai kallon ka ake yi ai ba ta kallon <laughs> tunani ake da ka a nan ba a da kaya ba a da kaya da ka da sa baya eh. <laughs> za ka iya ɗaukan kowane kaya ka goya amma ka ɗora eh amma ka ɗora ana ganin kayan malam <laughs> da sake to shi kenan shi shi dan inna sana'a shi da ne. Eh. Shi kuma abokin nashi gudan abokin nashi na hantsi faskare ne sana'arsa. <laughs> Da mai dako da bi faskare. Da bi faskare. <laughs> Lagos. Shi kenan suka shiga mota suka isa Lagos da daddare. To. Suna tafiya neman inda za su kwanta kwada gari ya waye musu san inda za su fara neman abin zaban gari sai kwatsam sai suka haɗu da 'yan sanda masu sintiri da daddare din nan ka san eh, ko ina ana eh, samun su eh, ba da ba yawwa shikenan 'yan <laughs> sanda suka kira suka kira gobarawa 'yan sandan suka tambaye su me suka zo yi ina suka fito suka ce a'a su daga arewa suka fito saboda suka fito oyo Allah <laughs> <laughs> ka 'yan sanda ma wani karo da raza da mutane sai 'yan sanda eh, suka ce musu tobe. daman ciki ya riga ya ɗori ruwa. <laughs> Yan sanda suka ce musu to ya kawo su Legas. Mm-hmm. <laughs> Sai ɗan yana shi da yake eh, sana'a da ko ba. Eh. shi dan inda <laughs> da ke sana'a da ko mm. sai ce ni dai na zaka Legas ne dan dan dai in yi ɗan ɗauke-ɗauke. <laughs> Wesi, shi na saka Legas ne don ɗai ni ɗauke-ɗauke. Ɗauke-ɗauke da am. <laughs> Wala ɗauke-ɗauke na sana'a ɗauke-ɗauke na kai. Sai <laughs> na san gina na san gina sai ka yakuri yau da eh. kwatacci ka san eh, yau an shigo layin su ka ban yawwa ka san ka ban certificate wancan <laughs> duka da mm. yana sai <laughs> inda dan sanda ya ka kara aji kafa a ƙasa tukunne mm. yau ga mai dauke eh, kaifa ya ce mu kaifa sai shi kuma na ya ce ni mm. <laughs> ni kai fashi ni kai fashi ni kai faskare ma ya ce ni kai eh. sana'a fashi ni kai kaga ko an sami su so biyu da mai dauke dauke da mai fashi ana biya na kuɗi eh duk inda na zaka na yi fashi kuɗi na ka samu <laughs> ga mai fashi ga mai dauke dauke to <laughs> wanda inda na zaka na fashi kudi na ka samu <laughs> sanda suka ce yau kan yi da mai yada su ga mai dauke dauke a ce barayi ne suka tashi suka baro arewa <laughs> don su zo legacy dauke dauke da Ah, da fashi suna samun kuɗi eh, wato abin da suka yi arewa bai ishe su bashe sun hada da daliga su fasa su dauka to <laughs> ka ji labarin goburawa eh waɗannan goburawan malam sai iya goburanci na gaba da majiru da ɗaga mana hannun sabi da ya ka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin Baba ya ko bakiri. alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Dan kama shau a rage rigima ba ka da mato da ka ga fasinja ma'anan kawo kayanka. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku. daɗi kama shau daban sha wahala kama shau muna aikin kama shau cinye kuɗin kama shau meye mun cinye kuɗin kamasho ka karɓa kuɗin jama'a ka sha shiru gago ka jibge cikin gida ka bar mai mato daga